أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء wabadu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 26 ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 4 ga watan goma shekara 2021 a wannan masallaci wato na babban sahabi na abu ubaida inda muke gabatar da karatu cikin littafin hikbatun min at-tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal husayn sana 61 a wanda suke da wannan shine majalisi na 54 wanda suke da littafi a hannunsu in sun duba za su ga shafi 220 daidai wanda kuma bugun ya saba da nawa to su duba a shubhatu al ashara shubha ta goma ainihin wato sha ɗaya su duba za su ga ainihin wato wannan shubha ta goma sha ɗaya wannan tana daga cikin shubuhohi manya-manya a gurin inshi a gurin zagin na na aisha da hafsa balma hasali suna jingina musu kafirci da wannan ayar kamar yadda za ku ji da izinin Allah subhanahu wa ta'ala don haka malam yake cewa ba ma wannan ba a hatta tuhumar cewa na na aisha da hafsa su suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ta hanyar ba annabi fauzin wato guba ke da. wannan maganar a wannan mutumin da katsina yakubu ya haya ya yi ishara zuwa gare ta wannan gudajen sarkin bakan na ƙwanni ya fito shi ya sarraha ta fili shi yasa lokacin da abdul yake ta cewa wai yana ta bincike ne don gane da yadda za a tsarkake bukari na ce to ai in dai wannan ne tuni wasu sun shiga gabanka tunda wani abu hadisan bukhari ya gano inda aka kashe annabi kai har yanzu da sunan kara ma'aiki baka gano ba Ka ga an shiga gaban kuma ai kaga magana ta ƙarshe Shi ne a ce an kashe annabi ko idan ana binciken wani aibu da waye da waye da waye a ce an kashe annabi ai magana ta kare so wani hadisi ne suke murdawa hadisikin bukhari kamar da za ku ga waɗannan ayoyin qur'ani ne suke murdawa to shi yasa shi wancan da muka zo mu muƙabala da shi kan matsalar gadon na na fatima ai na tambaye shi na ce kai da bakinka ka faɗa a wasu karatuttuka naka ka ce na na aisha da hausa su suka kashe manzon Allah ta hanyar ba annabi guba ya ce ga kuma ƙur'ani ya faɗa mana ya ce wallahu ya asimu kaminan nasi wanda mun san na aisha da hafsa suna daga cikin annasu in ma ya zamanto alƙawarin da Allah ya cikawa annabi ya ɗauka wa annabi ya ɗaukan mai lallai na na aisha da hafsa ba su kashe annabi ba ko kuma ya zamanto alƙawarin da Allah ya yi a ƙur'ani ya saba shi ya sa ya bari na na Aisha da Hafsa suka kashe wa suka kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya yi na na Fatima tana sana da an ba mahaifinta guba an kashe shi amma ta tafi neman a ba ta gado ba ta tafi neman jinin annaba da aka bashi da aka kashe ko kuwa ba duk sun yarda cewa ta tafi gonan neman gonan fata kuma kamar yadda muka karanto a ba to na ko dai ya zama wannan da'awar ƙarya kake yi ba ai ba ko kuma ya zama to in ya tabbata a gurin ku an kashe annabi yanzu ita kanta na Fatiman tana nuna wa duniya cewa gonar babanta ya fi muhimmanci a gurinta sama da sama da annabi shi yasa sai ta tafi neman gonar baban amma ba ta tafi neman diyar baban ba kuma zai yi ne shi ya san an kashe annabi na na fatima ba ta sani ba kaga in ya sani bata sani ba kenan yana da wani ilimi da nan na Fatima bata yi ba bata sani ba in kuma a ya sani kamar yadda ta sani to me yasa bata tafi neman ga neman jinin annaba da aka kashe ba in bata tafi ba in ma ina zaman ƙarya kuke yi wannan hadisa ba a yi ta ba in ko da gaske an yi ta to abin da suke faɗa wa duniya na na Fatima Allah ya kare ta da yadda shine gonar mahaifinta ya fi muhimmanci gare ta a akan mahaifin wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa to mu duba magani za mu ga ya ce ƙalu an ƙaunin laha azza wa jalla ‘yan shi'a sun faɗa dangane da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma halallahu, laka don me kake haramta wa kanka abinda Allah subhanahu wata'ala ya halatta maka ko kuma me yasa annabi yake haka sai Allah ya ce tabtage mardata azwajik kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim shi kuma Allah mai gafara ne mai jin ne kawo wannan ayar a ce ya kai wannan annabin don me yasa ka haka Sana'a biyo da gafara isharar me ake yi kamar yadda Allah ya ce innal ladhina na min wara'il hujurati aktharuhum walau annahum sabaru hatta takharuda ilaihim na kairan min yana gama sai ce wallahu ghafurur rahim eh to ka ga cewa ana maganan wannan itab ne zargi ne kamar yadda Allah ya ce wa annabi afallahu anka Allah ya yafe maka amma lima azinta lahu dan mai kai musu wa dan mai kai musu izini shi yasa sai ya zamanto abin da ya biyo ba sai zamanto wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne to ku duba ku gani fa matan da yake son su yake kaunar su yake mu'amala da su mai kyau wannan ta ja abin ma da Allah subhanahu wata'ala ya haram ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana iya kallon abin shi ya haramta wa kansa saboda yaddarwa yaddar ainihin wato matar annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya ainihin wato yin ainihin wato haka to shine sai Allah ya ce qad faradallahu lakum Allah ya riga ya farlanta muku wato tahillata aymanukum yadda za ku warware rantsoku idan matsalar rantsuwa ta faru sai ya ce me wallahu maulakum Allah shi yake jibinta al'amuran ku sai ya ce wa alimu shine masani alhakimu mai hikima kenan Allah yana sane bisa ga tsarinsa ya sani ya ga dama annabi a ru'in nan matan sannan yana da hikima wajen bari annabi a wuri matansa da ka gani a bisa wannan tsarin shi ya sa ka ga Allah maɗaukakin sarki sanda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya in ba shi Allah ba a lokacin ba mahalukin da ya sai faɗa maka me zai zama sai ya ɓoye haƙiƙanin yaushe ne ranar haihuwarsa abinda aka yi ittifaki ranar litinin aka haifi annabi don ya faɗa amma litinin nawa ga watan nawa babu ana ta saɓani domin kuna kallon cewa da ana da tabbaci litinin ranar kaza ga watan kaza ce ƙarfafuwarta da sunan ibada da wasu suka mai da shi ya zama addini zai fi mai zai fi ƙarfi sama da yadda ake yanzu to sai Allah madaukakin sarki sai ya boye sannan yana cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala da ya tashi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya aure yana matashi har ya bar duniya shekarunsa ashirin da ‘yan kai bai taɓa auren kowa ba sai mahaifiyarsa amina ita kuma ba ta taɓa auren kowa ba sai baban shi abdullahi kuma auren saurayi da budura da haka ana ɗaukar cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kashe shi ya zo duniya wato da shekara shida sai Allah ya ɗauki mahaifiyar sai ya zamanto annabi ba shi dawa bai da ƙani duk duniya ba wani mutum da zai ce maka shi ƙanin annabi ne ko wani annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya in ba haka ba ana iya samun rigima wani ya zo ya ce to annabta ya kamata ta ci gaba tunda shi kanin annabi ne kowa kowan annabi ne kuma wallahi ana iya samun fitinannu yan tashin hankali sai tunda dai ga kanin annabi kowan annabi to ya kamata annabta nan a dora daga nan a ci gaba sai Allah ya hana haka sannan ya haifi ‘ya'ya maza guda uku mun sani akwai alƙasim akwai abdullahi akwai ibrahim to wayannan sai ya kaddara wa annabi tun yana da rai su ya riga shi mai komawa zuwa ga Allah dan kada ma ya bar duniya wani zai ce to ai ga dan annabi bai kamata ba a ce annabta ta yanki ya kamata a dora daga nan a ci gaba to haka Allah yi wa annabi tsari ta yadda matan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura nana Aisha ce kaɗai ya aure ta a matsayin budurwa dukkan matan da ya aura zaurawa ne saboda mai annabi auren maslaha yake yanzu orientalist da suke zagin annabi cewa ya hana al'ummarsa auren mata sama da hudu al'ummarsa raguwa ya hana su auren mata sama da hudu shi kuma ya zo ya halatta wa kansa wace wace iri ce to an ce akwai wani da ya bar motarsa a kunne kuma bakar mota ce to sai ya je ya duba saboda yanzu wannan abin na dokar mashin din nan da suka sa da waye da waye din nan ya fa ƙara kawo yanzu fa aikin sace-sace ƙaruwa yake yauwa kuma zan yi magana a ƙarshen karatu ko su ji ko Allah ya sa kar su ji wa ma'alar rasulu illa balagul mubin mu ba abin da ke kanmu sai mu faɗa abin da Allah ya ce a bada. yanzu ba ga ɗan uwa malam nuruddin kamis yana zama a nan gurin ba yanzu mutum nawa ne aka haramta zan musu zuwa karatun nan eh ya rufe agani ba ne togo aina to Allah ya ce mace kai to ni ma dai na ga na ga na ga yaki tafiya yau ya ki hawa facebook zuko amanna rasulu bima unzila ilayhi a gani so mutane ne ba sa jin shawara yanzu maganganun da malam bello ya bai wanda yake ran randarin jiya a social media kun zo sanda kuke neman a zaɓe ku kun shiga rigar addini kuma da gaske ne ba wanda Allah ke jin tsoronsa shi kai ka ce babu ruwanka da harkarsa shi kuma ya sa hannun shi a harkarka bai yiwa so mu da muke karantar da addinin ustazai ai ganin suke kana ustazu mai ma ka cancanta ma wani abu ya taso a tuntube ka in ka ga an kira ka to addu'a ka ce ka zo kai shi ustazu in banda addu'a ba abin da zai yi amma ba su ɗauka ba cewa wai wani miskini fa banda turanci ba abin da ya iya a duniya duk abin da yake da alaka da addini bai karanta kuma ba amma wai sai yake ɗauka cewa kowace irin matsala in ta taso shi ya san abin da yake kai baka san abin da kake yi ba haka suka ɗauka yanzu idan mata biyar ne da idan gari ya waye suke zuwa mana gida saboda bukatu daga nan da aka ce an fara sa dokan nan washe gari ta fara aiki yanzu adadin karuwa ya ninki ne idan mutum biyar ne ke zuwa gidana da saboda matsala tara yanzu mutum goma sha biyar ne ke zuwa sannan ba ku zo hanyar da mutane za su nemi abin da za su ci ba kun sa ta yi sauki. E? ta yaya za ku zo ku magance tsaro yaudarar kanku kuke yi kawai ba yadda za a yi na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki ba wanda ya isa ya magance tsaro a lokacin da hanyar da mutane za su je su nemi abinci take da mugun wahala kullum yaudarar kanku kuke bata ma kanku lokaci kuke yi ka gani yanzu abin nan mutum nawa ya taba kun ga akwai masu sai da kayan mashina ya taɓa su masu gyaran mashin ya yi mi masu sai da mashin waɗanda yake ba masu a taba ba waɗanda in waye gari su harkar su sai idan sun ɗauki mashin ya ji ya shiga can ya fita can ya fita can sannan harkar za ta yi an yi mi an tsaye da ita sannan waɗanda yake aikin su ne ka jira ka gani kwanan nan za ka ga har ka shiga gidajen mutane da haurawa ya karu kullum aka waye gari aka tashi hanyar da mutane za su je su nemi abinci ƙara wahala take sannan kuma kuna cewa za ku magance tsaro ta ina eh? hanyar da mutane za su je su nemi abinci ba ta yi sauƙi ma yara nawa ne zan iya ba da misali da su suna nan da yawa wani idan gari ya waye ya fita ya tafi inda zai ji yana da abin da ba za ka sake ganin shi ba sai yamma amma da zaran gari ya waye babu inda zai ji to dama tunani zai ya zai jawo mutanen unguwar jafa'i eh haka fa ake yi ba to komai sun dauka cewa ba wanda ya iya sai su ba wanda ya san daidai sai su ba wanda ya san ya kamata sai su na yi magana shekaran jiya magana a gurguje wasu da yawa suna kallon irin waɗannan abubuwan kamar in za a yi sai an tuntube mu sai an yi shawara da mu ake ba wanda ke tuntuban mu ba mai shawara da mu dan suna ganin baka cancanta ma baka ma isa ma baka san komai ba baka iya yin komai aka suke gani gashi mu kullun aka tashi mutane suna ganin mun fi kusa da su mu suke zuwa gidajen mu. su da suka zaɓa akwai haƙƙin mutane a hannunsu ba a zuwa gidajensu dan ba sa kusa da mutanen kuma baka ma ga fuskar da zaka ka nema inda a cikin ku nan wallahi akwai wanda watakila bai taba zuwa gwamnan house kare in ma ka je tun daga bakin da babanka da an fara kishe giya ina za ki ji? ba dole ka koma ba eh haka ba ake yi ba sannan ku koma zamfaran yanzu ku gani da aka ɗauki wannan matakin eh ƙasar da an waye gari saboda matsaloli ka samu cewa ga nawa ne cikin jami'an tsaro tsakanin ɓangaren soja da police da civil defense aka same su hannu dumu-dumu a harkar kidnapping din nan nawa ne nawa ne daga cikin masu sarautu da masu unguwanni da daga da waye aka same su cikin harkar dumu-dumu da harkar kidnapping din nan nawa ne eh ba su da adadi da kuma ba yanayi ba ne wani lokaci eh? kullum aka waye gari aka tashi hanyar da mutane za su je su nemi abinci ƙara matsewa take yi ƙara wahala take yi ƙara shiga cikin matsala ake yi amma kuma wai ana cewa wai za a magance tsaro ta ina yanzu wayannan matasan yanzu da da an mutum ya gari yawa ya je ɗauki babur ɗinsa ya gaba ba za ka sake ganin shi ba sai yamma eh? yanzu ko je wani ya zo ya ce min da duk da mashin ɗinsa kullum zai fita aikin dubu uku dubu hudu yana da mata da yara biyu ya ciyar da su yanzu ba mashin ɗin da da ba na ganin sa da amma ana hana ko sai gashi akan tare mana kofar gida ya zo wala ka wannan shine kuma wallahi tallahi malaman da suka ce a zaɓi mutanen nan ya kamata su tsoron Allah ko dai su je su faɗa musu gaskiya su tausaya ma al'umma yanzu shekaran jiya wala mala abubuwan suna da yawa ba za su faɗi ba ne sun yawa ne a gani mu mu yi nama aikin na karantawa mu yi naku sannan kuma saboda renin hankali kana ganin kuma duk da haka ya kamata ni zan zama yaranka in karantar da mutane addini sannan kuma mutane su zo da matsaloli na rayuwa mu saurare su saboda ba su gama fuska sau nawa na shayin magana a nan gudu Eh? yanzu da ɗan majalisa na jiha da na tarayya da sanatan yankin nan na da Allah in ba a hoto ba ban san kowa a cikinsu ba saboda renin hankali saboda in ba zuwa za ka yi ba ka zama yaran su ka durkusa a gabansu ka zama ɗan fadanci suna ganin wai duk ƙimaka kana karantar da addini in ka kame ka zama wani iri in kuma ka je ka shiga abin da bai kamata ka shiga ba kimar addini ta zubi eh kaga mutum zai zo zai baku gudunmawa ba ta taka kara ta karya ba amma su ya turo muku mai kamara, ana kakara maka ana akara maka Allah mai zaka ce dangane da wannan gudunmawa eh dubu ɗari dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyar wani zai bayar sai ka gasi ya turo dubu ɗari biyar ɗin ya rako ta da ɗan jarida da wa kyamara eh me za ka ce dangane da wannan gudunmuwar da bayar mutane nawa ne muke da su bayan Allah salihai mutanen kirki mukulisai irin waɗannan abubuwa aiki na addini in ya taso za su yi kuma wallahi ba sa yadda mu faɗi sunansu wanda suka yi dan shi ya sani Allah ta'ala ya sa mu dace to don haka mu tafi maganar da yake faɗa cewa wato a wayin asarar Nabiyu ku lokacin da annabi ya faɗi magana ta asirtawa ila ba'ad azwajihi hadisan wato zuwa ga sashen matansa wani zance ya yace kake faɗa ma kowa falamma ba'ad bihi lokacin da ta ba ɗaya labari ka mata sai a hankali wa azharahu alaihi Allah ya wa annabi cewa fa lallai labarin da yace katta bayar ta farga ta yi ta bayar da arrafa wa an shi annabi ya sanar da ita cewa abu kaza da abu kaza kin fada saura kuma ya kauda kai bai ce mata komai ba falamma nabbaha bihi lokacin da ya bata labari ya ce ga abin da ya faru qala sai ta ce man an baka hada saboda irin yadda ta faɗi maganar kalma da kalma haka annabi ya dinga ce mata ga abin da kika ce to waye ya faɗa maka haka qala sai ce ba'aniya wanda ya bani labarin cewa bakin faɗa shine al-alimu Allah da yake da cikakken ilimin da duk wanda ka ganshi da ilimi to Allah ne ya sanar da shi wani abu sannan Alhakimu, Alkabiru, wanda yake kwararre kuma ya san abu cikinsa da bayansa to shine Allah sai ya ce in tatuba ila Allah idan kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah to faqad sagat qulubukuma to zuciyarku ta karkata zuwa ga aikin alheri wa in tazahara alaihi in kuma kuka ci gaba da taimakawa juna akan annabi to fa inna Allah huwa maulahu Allah ne yake jibinta al'amarinsa wa jibrilu haka nan akwai mala'ika jibrilu wa salihul mu'minina akwai duk wani mutumin kirki wal mala'ikatu sannan mala'iku ma ba'da zalika bayan wannan za su shigo cikin tawaga na zahirun wanda zaman za su manto suna bangaren annabi shi za su taimakawa to shine qalu yan shi'a suka ce sagat ai wannan in ta tuba ilal lahadin din faqad sagat shine ai malat ilal kufur zuciyarku ta karkata zuwa ga kafirci wa ƙalu suka ce hadhihi ayatun min kitabillahi ai wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah nazalat fi Aisha wa Hafsata zaujatayin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne matan annabi ƙulna sai na ce inda usmanu khamis an ubaidata an ubaidi bin umairin samaitu aisha ta ƙalar take cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya mukusu inda zainab binti jashi nabi yana zama wajen zainab binti jashi an matihi wa zaujatihi sannan an masace sannan kuma matar sace wa ya shirabu inda ha Asalin yana shan zuma a wajenta fatawa sai tu ana wa hafsatu an an me anna ayyatana dakala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai maka wa juna wasiya kenan da na Aisha da Hafsa sai suka haɗa kai sai suka wa juna wasiya cewa duk wanda annabi ya shigo wajen ɗaya daga cikinmu Faltakul sai ta ce masa la'aji domin min kariha magafir ina jin warin magafir a wajenka wasu na fassara shi da tafannuwa amma gaskiya ba tafannuwa ba ne wannan wani nau'i ne daga cikin nau'i na itace wanda warinsa ba shi da daɗi da su larabawa suke yin amfani da shi A kalta magafir ka ci magafir fa dakala ala ihdahu ma ya shigo wajen ɗaya faƙalat lahu zalika sai ta faɗawa wa annaba haka qala la ba'asa annabi ya ce ba komai sharibta asalan na sha zama ne inda zainab binta jashi walan a'uda ilai kuma ba koma shan zaman ba a wajenta ka san kowace mace yanayin fira da ita da waye da waya danganta da yanayin yadda take entertainment ɗinka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tsari na mu'amala mai kyau a gidansa da iyalinsa duk duniya babu wani mutum da aka bibiyi rayuwarsa daga farkonta har ta, wanda hatta gashin da ke kansa sai da aka yi ƙoƙarin ƙididdige furfurarsa kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wannan furfurar ƙwaya na wace sai annabi Muhammad in ka tafi cikin shama'il muhammadiyya na Imam Tirmidhi zai faɗa maka haka malamai sai suka yi sabani tsakanin 18 zuwa 20 za ku ga mutumin da za a ci furfurarsa ba an ƙididdige ta ƙwaya na wace ta kusan an bibiyi rayuwarsa yadda ya kamata to shi yasa annaba ne kaɗai duk abin da ya a cikin gidansa da iyalansa yake zama addinin da za a koya da haka Allah ya kalle su ya ce masu wa zakurna ma yutila fi kunna min ayatin lahi wal hikima ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunan ku na ayoyin Allah da kuma karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi shine abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa to da haka sai Allah ya ajiye annabi sai ya zamanto ya sa shi ya zamanto abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai uswatun hasana mana da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zaunawa a ci abinci tare da iyali shi yasa zaka ga idan annabi ya zo zai ci nama tare da matarsa na Aisha yanzu ba wani lokaci sai a ɗauko naman ba sai mace ta sa wa namiji a baki shi ma ya ɗauko ya sa mata a shi annabi ba haka yake idan ya ɗauko naman ya gurgura to na Aisha za ta karɓa inda ya sa bakin sa ya gurgura ita kuma nan za ta sa ta gurgura idan ta gurgura ya karɓa inda ta sa baki ya gurgura an fahimta yi saboda ko ba komai annabi ya sa baki a abu ya daga ka sa baki akwai samun albarka a gurin sallallahu alaihi wasallam to haka ake yi haka gida ne da yake da cike da kyakkyawar mu'amala mai kyau wanda ya kamata a ce mazaje sun koya wajen ya za su yi alaƙa da ainihin wato matansu duk wayannan gayun da kake gani mutum yana tsalle-tsalle yana yi wa ai sun iya soyayya ne su zo mu koya musu wallahi yawwa ka gani mu da muka koyo daga tushe can a amala ko da kuka koya hannun turawa aisha tana bayyana sara wa surayya bai wa a haɗa tsakanin tauraro da karɓa wallahi akwai bambanci suna da bambanci to wannan shine yanayin ainihin wato gidan to shine wakalan nabiyu inda hafsata binti umar annabi yana wajen hafsa ɗan umar faƙala laha sai ce mata la tukbiri ahadan wannan labarin da na ce ba zan sha wannan zaman ba kake faɗa wa kowa walan a'uda kuma ba zan kuma shan zaman ba fa akbarat aisha ta annaha qad najahat fi khuttatiha sai ta ba da ta aisha cewa abinda fa maka riga aka tsara ba. an yi nasara akan shi shine abinda Allah ke nufi wa annan nabiyyu imtana annabi fa ya hanu anil asli dangane da shan zama tunda idan gari ya wa'ai ko ba a ɗakin wannan yake ba zai bibi wannan ya shiga ciki ya zauna ya ji ya aka kwana ya kaza ya kaza ya tashi ya fita ya shiga can haka yake sabarin abin da aka karantar da mu nan a ƙasar aka ce in kana da mata biyu ko uku ko hudu kana ɗakin wannan to in fa gari ya waye in ka fita daga ɗakin girkin wannan ba wani uzuri da zai kai ka ɗakin in ka dai za ka duba ta ba ta da lafiya ko za ka kai ne ta sai dai ka ɗaya daga bakin ƙofa ina kwanan an tashi lafiya in ka manta da wani abu a cikin ɗakin ba dama ka shiga ka binciko kayan ka sai dai ka tsaya daga bakin ƙofa sai ka ce munafiki ka ce da Allah a miƙo ma kayanka kayan mantuwa a ɗakin nan haka ba ake yi to in annabi ya zo yana zazzagayawa yana zazzagayawa to shi kenan to sai suka fahimci yanayin zaman da yake yi a wajen zainab bintu jahash yana dadewa sama da kowane guri to ita kuma ashe tunda ta fahimci annabi yana son zama in ya zo ta sai ta tana da ta mai kyau sai ta yi sai ta aji idan an zo idan annabi ya zauna ana fila garin wannan shan zuma sai sa ya ɗauki lokaci mai tsawo a ɗakin to su kuma da suka gano haka sai suka ce to yanzu abin da ya kamata a yi a ce wallahi yana ana jin wannan warin magafir din to lokacin da nana Hausa ta faɗi wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama imtana anil asli wa annahu lan yauda ilaihi marratan saniya sai sai to bazan sake koma amma wannan abin da ya faru cewa bazan sake koma in sha zaman ba kake faɗa wa kowa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma halallahu laka mai me ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka nami eh ta azuwa jika kana neman yaddan matanka wallahu ghafurur rahim har zuwa ainihin wato ƙarshe to wannan shine da ainihin wato ya faru da haka za mu fahimci cewa kishi abu ne na ɗabi'a da Allah ke yin mata a kan shi amma abin da ake so shine kishin su ya ƙoƙari ya dace da da shari'a ko ba gaskiya ba sannan kuma idan yanzu babanka yana da mata biyu ko uku ko hudu ka duba ka ga yadda matan suke a kan shi idan ana yin haka a kan babanka to ai kaga wanda suke aure da annabi su ne mun babu aula saboda me saboda in za alfahari da miji duk duniya idan matar annabi ta minki za ta alfahari da miji babu matar da ta isa ta ƙara minki wadda matar da take auren annabi ta cancanta ta kishin wa ta kishi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kishin ya zamanto ya dace da ni da ainihin wato shari'a kaga ba zuwa ake wajen boka ya mako a yi tsafe-tsafe a yi kulle-kulle a kullawa juna shari'a a'a to wannan shine abin da ya faru a wannan hadisa din to da haka ya zamanto yanzu kwanan nan muna la'akari da lissafin abubuwa yanzu kamar ka kara makallahu da algabar ta malam gashi wanda suka ja da shekaru za ka ga a da idan baban mutum yana da mata biyu uku hudu tare da su mata ne suna zaman gida ma sama da matan yanzu don da aka samu ba mai aikin gwamnati ba mai zuwa karantarwa ba mai kada unguwa ma ba su suka fita ba sai bayan magariba biki ko ka suna abin da bai zama dole ba ba sa fita ko shi suna gida amma kakan taso wani lokaci ba ka gane cewa wacce ta haife ka ba ita ba ce wacce kake jinginuwa zuwa gare ta a matsayin mamaka ba ita ba ce mamaka sai tafiya ta yi tsawo so da kana iya tasowa a ɗakin kishiyar mamaka tun kana ƙarami kana ɗauka ita cewa mahaifiyarka alhalin kuma ba ita ba ce kaga tare da kishin da komai da komai amma ba sa kulla wa juna mai sannan ba sa bari kishin ya tasiri kan ƴaƴan da suka haifa amma yanzu kuma za ga ana zaune fa gida ɗaya ba amma yanzu za ka auri mata biyu uku hudu a gidan kowace da gurinta daban ko kuma ba unguwa ma ba ta haɗa su ba wannan tana nan wannan tana ta amma ba su ƙyale ka ka zauna lafiya ba haka ake yi ba a yanzu to ta yaya za a ga wallahi tallahi kamar da na faɗa a kwanan nan ba fa gaba ake ci ba baya ake ci wallahi baya ake yawa mun faɗa a kwanan nan mun ce ka dudduba da kyau ka gani yanzu profesa ɗin da ake da su a arewacin najeriya mun yi ƙididdiga duk wanda ya zama profesa yanzu a arewacin najeriya kaso ɗari cikinsu casa'in da biyar duk wanda aka fito da shi aka ce ya faɗi qualification na mamarsa na firamari wallahi ba zai iya kawo maka ba amma ya aka yi matan da ba su yi firamari ba suka haifi yara suka yi musu tarbiyya suka zo suka yi karatu suka zama daktoci suka zama farfesoshi me ya faru yanzu matan da za ka auri wata ta yi nce wata ta yi diploma wata ta yi digiri wata tana da masters ma wata ta zama dakta ita kanta amma me ya faru yanzu yaran da ake haifa daga 'yan iska sai 'yan kwaya me ya faru ba je mu bincike kanmu ka abubuwa da dama da ana ganin gaba ake yi ban bayan ake ya da iyaye da yaro ya taso shekara sha takwas kafin ya kai ashirin sun mai aure mace shekara goma sha wani abu ita ma an mata aure da sai aka zo aka canja wannan tsarin hikiman wannan shine a wa mutum aure da wuri tun kafin ya saba lalata ba shi ba ne yanzu abin da yake faruwa an je yarinya ta kai shekara ashirin da talatin tana ta fafata karatu ta saba mu'amala da mutane da yawa eh? tana iya fita wata harkar a lokaci ɗaya maza bakwai su kwanta da ita ta dawo yi mata aure kuma ku ce wayanda ta saba mu'amala da su a kafin ta aure bayan ta aure kuma ta bari a kallawa alfu kalla shi ma ya saba yabu wannan yabu wannan sai ka ce dan taure eh kaga babban zakara ko eh, sannan kuma ya aure sannan ka ce wanda ya saba bibiya kuma ya haƙura idawa ya kame idan na bibiya su a sai hankali wancan system din nasa sai aka watsar sai ake ganin kaman an ci gaba ba san ba gaba aka ci ba baya aka ci wannan shine abin da ke faruwa to za mu ga qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace in ta tuba? ya'ani min hadal amal in kuka tuba zuwa ga wannan aikin wa huwa ma yakunu min az-zawjati min al shine abin da ke kasancewa na mata kishi yayi me tsanani wa ghayriha da wannan ta umuri daga cikin al'amuran da ke sa kana zaune tare da mace su shirya maka abin da ba daidai ba to wa qawluhu shine kaga faqad sagat kuma ko ai malat zuciyarku ta karkata anil haqqi dangane da abin da yake shine gaskiya fi hadal fi'li a wannan aikin falfi'ilu khata'un da haka kaga aikin da matan annabi suka yi kuskure ne ko kuwa to kaga dama a aqidar mu ba wani wanda muke da aitiqadin cewa ma'asumi ne da haka matan annabi tana yin kuskure amma a daidai lokacin da ta yi kuskure sai ka ɗauko aikin da take da shi na alheri ka gwama shi da da aikinta na daidai wayannan fa da ake fa magana fa har annabi ya bar duniya fa duk fa wannan abin da ake a gidan annabi na na isha shekara ta goma sha takwas kenan kaga na farko akwai yarin tago na biyu akwai mai kasance wasu ‘ya'ya mai ‘ya'ya mata sannan na uku duk wanda yake tuhumar matar annabi cewa ba za ta yi kuskure ba ya zo ya tashi mu tambaye shi ya faɗa mana zaman tsohonsa da tsohuwarsa tsohuwarka ta taɓa wa tsoho ba daidai ba in ya ce ba ta taɓa yi ba to ta zama masumiya in ku tsohuwarka ta taɓa wa tsoho ba daidai ba to don me ka kama baki akan na tsohuwarka amma matar annabi ita ma da Allah ya ce wa azwajuhu ummahatum ka ka saka ma bakinka akai ya zama abin aibatawa to shine yace walaysa ma'ana malat ba wai ma'anan malat da ma'anan kafara ba don su in shi aka suke fassara aya kaifa hunna zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya ku bayan su ne matan annabi wa hunna su ne ummahatul mu'minina su ne iyayen mu'mine kuma iyaye na alfarma wa hunna allati amara annabiyya sallallahu alaihi wasallama su ne wa'inda Allah ya umarci annabi Allah ya tsallika min hunna wahidatan kada ya saki ɗaya daga ciki wa Allah ya stabdila Allah ya umarci annaba kada ya canja bihinna ahadan ɗaya daga cikinsu wa Allah ya tazawwaja alaihinna sannan kada ya auro wata waɗanda ba waɗannan matan ba qala Allah ta'ala Allah ya ce la yahillu lakan nisa'u min ba'd to daga kan waɗannan matan in dai da sunan aure ne bai halarta gare ka ba ka auro wasu matan wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka masanya wasu matan da su walau a ajaba ka husnuhunna ko da ka ga wata mace tana ta burge ka kaga inda an ce walau a ajaba ka husnuhunna kamar yadda suke yi ko da ka ga mace ta burge ka ko wani sai ce an zagi annabi ya za a ce mace tana burge annabi ba walau a ajaba ka husnuhunna ba ko da kyan mace ya baka sha'awa ka ji kana santa to da ba qur'ani bane wani matsiyacin miƙa zai ce an zagi annabi eh kamar yadda shehin gaba gaɗi ya dinga wa qur'ani fasara Allah ya ce illa ma malakat yaminu sai abinda damar ka ta mallaka baiwa kenan wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah yana kiyaye da kowane irin abu to idan muka sake komawa cikin Qur'ani mu duba da kyau zamu ga cewa Allah madaukakin sarki da ya ce in tuba ila Allah ko, ka mai sagat kuma wannan mun ce sagat da ma'anan ainihin wato zuciyarku ta karkata zuwa ga aikin alheri domin kakku manta cewa in ta tuba ilallahi din nan idan kun tuba zuwa ga Allah in din in ce shar'iyya ta tuba mun ga fi'ilun ne mudari'un majzumun bi ina shar'iyya to faqad sagat kuma yakan iya zama shine jawabin shar' na in din sannan kakan iya takdiri na ainihin wato jawabin shar'i a wannan gurin so abin da ya biyo baya da aka ce wa in zahara alaihi kun ga sharadi ne ku fa inna allaha wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu sai Allah ya ce asarabbuhu ubangijin annabi yayi kusa in tallaka kunna inda annaba zai sake ku in din shi ma ba sharadi ba in tallaka kunna inda annaba zai sake ku to an yubaddila Allah zai musanya masa mai azwadun khairin kunna matan da suka fi ku alheri duk ɗalibin nahau ya san idan an kawo fi'ilul sharɗi shine sharaɗi na sabuwar mai jawabu sharɗi in ka zo masallaci za ka saurari karatu in baka zo ba ba za ka saurara ba kenan saurara karatu sai idan fi'ilul sharɗi ya cika sannan jawabi na me to sai mu duba magani shin annabi ya sake matan da annabi ya saki matan tabbas da akwai wanda suka fi su alheri kuma abin da Allah ya ce su ya bashi rashin sakin matan shi ya nuna ba wanda suka kai su alheri a duniya to shi yasa aya sai wannan ta fito da abin karara ta ce la yuhillu lakan nisa'u min ba'du ba nan ya ce asa rabbuhu in tallaka kunna ba an yubdilahu azwajan khairan min kunna sai ya ce wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna Allah ya ce bai wa. kaga sai ce muslimati musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu da'a ga Allah ta'ibatin masu tuba abidatin masu da'a ga Allah a masu bauta ga Allah sannan sa'ihatin masu azumin nafila sayyibatin wa abakara ‘yan mata da kuma ainihin wato zawarawa. To, in kuka lura cikin wannan sifar da Allah ya ce zai ba matan annabi, sallallahu Alaihi wasallama inda zai canza masa, akwai mu'minatin qanitatin ku akwai me qanitatin ta'ibatin kenan inda ma zai sake bashi wasu matan da zai bashi ba masu bane su ma sai sun yi kuskura yanzu me ake bukatar shi? in sun ma ba daidai ba su dawo su tuba su koma waya zuwa ga Allah yanzu wannan cewa in ta tuba ila Allah faqad ulubu mi kuma abinda Allah yake bukata shine su dawo su yi su tuba su koma zuwa ga Allah Shi ne abin da ake magana shi ya sa za mu ga Allah sai ya kira ya ce ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu alaiha mala'ikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan Allah sai ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm to shine sai suka ce ai wannan ishara ne Jawai ana nuni inda aka gama magana da matan aka kira aka ce ya ayyuhal ladina kafaru sun manta kuma ba ya ayyuhal ladina kafaru ba ne fara biyu ba me fara biyu ba ya ayyuhal ladina amanu ne shi ya fara biyu ba sannan wannan ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru li yawma inna ma tujzauna ma kuntum min duk qur'ani shi kadai ne ya ayyuhal ladina kafaru yayin da muke da wajen ya ayyuhal ladina amanu wajen kusan su 90 da wani abu ko 80 da wani abu menene dalilin da sa ya ayyuhal ladina amanu yayi yawa ya ayyuhal ladina kafaru a qur'ani kwaya ɗaya ne dan Allah ya nuna cewa imani ne ke da kima a gurin sa kafirci bai da wata kima a gurin Allah yayin da bai da wata kima a gurin Allah shi yasa bai ma tantance ai ta mai irin wannan kiran ba ana ya ayyuhal ladina kafaru ko kuwa an fahimta ai ya ayyuhal ladina kafaru to shi yasa sai Allah ya sake kira a gama sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah yanan kaga maganar tuba ake wannan kuma saboda su can abidatin ta'ibatin yanzu ana buƙatar kowane mumini ya zamanta ya tuba ma ya koma zuwa ga Allah tubu ila Allah taubatan nasuhan asa rabbuhu ko asa rabbukum an sai ya sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya والذين آمنوا معه نورهم na بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر in naka على كل شيء قدير kun ga a wannan ayar ta nuna cewa ba wai a nan duniya ba har akan siraɗi ana tafiya sai an dinga neman gafaran Allah ya ƙulu na rabba na gafin lana nura ya ƙulu na rabba na a timim lana nuna na wagafin lana ku in naka alakun lishen ƙari sai Allah ya sake kira ya ya yi halin nabiyu jahilil kuffara wal munafiqina to sai ka hada ayoyin guda biyu in ma dai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba umarnin Allah ya saye wancan domin idan ya tabbata na Aisha da Hafsa kafirai ne mai Allah ya ce dangane da munafikai da kafirai cewa ya ayyuhan annabi jahilul kuffara wal munafiqina wa galuzmi to maimakon ya gallaza wa kafirai da munafikai sai yazo yana neman yardar su ta yadda neman yardar su ta sa har yana iya haramta wa kansa abinda Allah ya yi ya halatta musu to ɗayan biyu in ma dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi waccan mu'amalar da su ne dan na Aisha da Hafsa ba ba ne ba ba ne. in ko ka ce kafare ne munafukai ne to annabi ya saba umarnin Allah dan Allah ya ce wa galus alaihi amma sai gashi yana neman me yardarsu ta yadda wajen neman su har yana haramta wa kansa abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa wa galus alaihi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sannan ya buga misali yace daraballahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lu kaga wannan kashidi ne da jan kunni Allah ya dauko ya ba su labari cewa suna zaune da mutumin kirki lamba ta daya a duniya to su sani cewa ga wasu mata sun zauna da wani mutumin kirki yayin da ba su yi kirki ba kirkin su bai musu amfani kirkin annabin ko annabawan bai musu amfani ba da haka shi Allah babu ruwansa dan kana da alaka da wani shi yayi nagarta kai ka ƙi to kar ka ɗauka cewa nagartarsa za ta sa Allah ya karɓe ka kai baka zama nagarta ba nagartacce ba ba zai taɓa yiwa ba shi yasa sai ya ce da raba Allahu masalan lilladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lu sai ya ce kana ta ta hata ne, min ibadina fa khana suna ƙarƙashin bayan mu na kirki sai suka ha'ince su sai suka ha'inci falan yi guniya an min Allah shan wakila da kulan nara ma'ad to dama gidaje na aure akwai gidan da zaka ga matar mutuniyar banza lamba ta ɗaya mijin ma mutumin banza lamba ta ɗaya irin wani gida gidan da Allah ya ce tabbat ya da abi ma a gana an humalihu sai ya naran wa mar'atuhu hammalatul mi da mijin da matar mutanen banza lamba ta daya akwai gidan da yake haka gidajen su Allah ka raba mu da irin wannan gida kai rashin au sa'a ka ka fada neman aure don ma Allah ya taimake ka ba an samu yuqridul hayya min al dan kana iya samun tare da matsalar su kuma kaga wani ya fita daga gidan mutumin kirki ne to in ba haka ba wallahi ka shiga uku in matsala ta faru za ka kawo ƙara aiko to wajen wa za ka kawo sai ka kawo ƙara gurin sai ka ga bala'in da ka taho da shi wanda ka tarya ma ko wanda ka taho da shi a gani su sannan akwai gidan da yake da matar da mijin duka nagarta ta farko kaman yadda Allah ya ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan Allah ya ce fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahana lahu zauja muka inganta shi muka gyara matarsa sai zamanto innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana In to akwai annabawan da sun samu irin wannan irin su annabi Ibrahim da makamantansu da yawa to akwai kuma gidan da zaka ga mijin mutumin kirki lamba ta daya amma matar fajira lamba ta daya wannan shine irin jarrabawar da annabi nuhu ya samu da kuma annabi ludu shi yasa can da yace masa wasu na ilfulka je ka sassaka jirgi da hatta za ja amurna wa farat tanu qulna hamil fiha min kullin zawjaini eh, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana wa ma amana ma'hu illa qalil da haka da aka ce masa da iyalansa shi dama ya ɗauka cewa ana magana cewa za mu hallaka su amma fa iyalanka ba za su sha ba ya ɗauka cewa matarsa ce ba za ta sha ba ɗan zai sha shi yasa ai da aka zo maganar ruwan dufanu ya ce innabi ne min ahadi domin bai ɗauka ɗan yana cikin wanda za su samu matsala ba shi ya ɗauka cewa matar ce za ta samu matsala Allah ya ce ina ai ba haka lamarin yake ba da akwai gidan da yake haka yake shi yasa za mu ga shi kanshi annabi lut din haka Allah yake ce masa wato walan walamma ja'a amruna yake faɗa cewa a cikin suratu hud me yake faɗa sannan suka ce wala yaltafi minkum ahadun illa mar'atan innahu musibuha ma asabahu kada wanda ya waiga in an fata sai mata ka domin duk bala'in da ya same su ita ma su ya same ta haka Allah madaukakin sarki yace to akwai gidan da yake haka Allah ya kiyaye to akwai kuma gidan da yake irin gidan fir'auna ne kaga mutum kirki mutum fajiri lamba ta nawa amma kuma mutumin wuniyar kirki shine wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'atan imra'atan fir'aun so wayannan ayoyin da ke cikin suratu ta tahrim idan ka koma tun daga farko ya ayyuhan nabi lima tuhazimu ma a ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik in ka koma daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut mun sha bayani a munasabobi da dama cewa a ta'abirin ƙur'ani akwai bambancin tsakanin almar'atu da kuma azzaujatu shi yasa ka binciki ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa babu inda Allah ya kira matan annabi ko wata daga cikin matar annabi Muhammad ya kira ta da imar'atu duk inda kaga Allah zai kira ta a ɗaiɗaikunsu zauji yake cewa jam'in sai ya haɗa ya ce mai azuwa ya ayyuhan nabi kulli azwajika ka faɗa wa matanka wa banatika ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kunna in kuntunna tudin alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alin haka Allah yake cewa ka faɗa wa matanka saboda akwai bambanci tsakanin almar'atu da kuma azzauju suna da ainihin wato bambanci wannan shine bambanci tsakanin wannan da wannan ana nuna min cewa lokaci yayi da haka wanda suke da littafin at-tahrir wat tanwir na ibnu ashur ya kawo magana doguwa a ƙarƙashin wannan ayar ga tafsirin jami'ul bayani an ta'awil ayil qur'an na imam tsabari galibin ruwayoyin da in shi'a suke kawowa su hujja da su akan wannan matsalar in ka ji zaka ga basu inganta ba ruwayoyin wanda suke kawowa su hujja da su so yana da kyau ɗaliban karatu su koma su je su bincika isnadan wa'annan kissa da suke kawowa ƙarƙashin wannan tafsiri cewa gashi nan haddasana ammi har zuwa an abihi an ibn abbas an qawlihi in tatuba ila allah shine zagat qulubukuma yaqulu asima qulub asimat kuma, sannan da kuma qira'a ana abla in tatuba ila allah faqad zagat qulubukuma zuciyarku ta karkace to ka samu dukka zuƙa abin da suke kafa hujja da shi na isnadai domin ƙoƙarin kafa hujja da wannan ayar cewa wai sagat da ma'anan kafara kafarata ta wannan bai inganta ba babu wani asari ko wani hadisi da ya inganta akan wannan shi yasa ibnu ashur da ya zo kan wannan matsalar sai ya ce wa sagat shine malat ay malat ila in tatuba ila Allah in kun tuba kun koma zuwa ga Allah faqad sagat qulubukuma shine ay malat qulubukuma ila alkhairi zuciyarku ta karkata zuwa ga aikin alheri domin abin da yake ba daidai ba ka bar shi ka dawo zuwa gawa zuwa ga daidai alheri ne wa haƙƙil mu'ashara da kuma haƙƙi na zamantakewar aure ma'az tare da miji ya ce wa minhu daga nan ne sun miya wato sama'ul kalami isba'an larabawa suke kiran idan kana sauraron magana kana jin abin da ake faɗa sai a ce masa al-isba'u li'annal mustami'a domin wanda ke sauraron zance ya milu sam'uhu ila man yukallimuhu yakan karkatar da zancensa zuwa ga wanda yake masa wa wanda yake masa magana yace wa taqaddama inda qawlihi kuma wannan ya gabata a wajen faɗin Allah ta'ala suratul an'ami Allah ya ce walitasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna min bil akhirah kun ga nan walitasga dan ta yi me dan ta karkata zuwa ga ainihin wato abin da ake faɗa musu fi suratul an'ami sai ya ce wa fihi a cikinsa akwai ima'un ishara ila anna fi ma fa'alatahu cikin abin da na Ra'isha da Hausa suka aikata in harafan an adabil mu'ashara akwai karkacewa wato adabu na zamantakewar aure allazi amara Allah bihi wanda Allah ya umarni gare shi wa anna alaihi ma an tatuba mimma sagatahu liyaqa bi dhalika salahu ma fasada min qulubihima kuma wajibi ne a su su dawo su yi su tuba su koma zuwa ga Allah sai ce wa hadhihi al-adabani as-samin wa tasi'u min al-adab allati istamadan alayhi hadhihi al-ayatu to shine sai ya kawo maganan wa taubatu kaga shi abinda Allah ke nunawa bai kamata ai wa annabinsa wannan mai ba wannan mu'amala to su batta gali ne su yi su dawo su gyara amma su sai suka ɗauki wannan ayan suka harrafa ta suka ce a yana na aisha da hafsa sun zama kafirai da wannan aya kuma sun zama kafirai annabi bai za musu kun bai rabu da su ma har ya zamanto ɗaya daga cikin su ran da annabi zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah abinda ɗanɗana na ƙarshe shine ya wunna ta gyara na aswaki ta bashi ya mutu tsakanin ƙirjinta da cinyoyinta ya mutu a ɗakinta a ranar kwananta kuma aka binne shi a ɗakin ɗakin matar da suke zagi nan ne inda annabi ya ce ma baina na baiki wa mimbari radatun min riyadil janna to shine za ku ga a cikin ayar da ake kafa hujja da ita ta suratul ahzab ku duba za ku ga Allah ya ambaci kalman albaitu guda uku a ciki na farko ya ce wa karna fi tukunna gidajen da aka ce su tabbata gidan waye gidan iyayensu ne ko gidan annabi gidan annabi amma Allah da ya tashi farko bai jingina gidan zuwa ga annabin ba sai ce wa karna fi kunna. ku tabbata a cikin gidajen ku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum sannan wa dhukurna ma yutla fi buyuti buyutikunna min ayati Allah wal hikma saboda ita mace a ƙa'ida ko ka sake ta in dai kafin ta gama idda ne Allah yana jingina gidan zuwa gare ta ba zuwa gare ka ba shi yasa yace ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai yace wattaqullaha la tukhrijuhunna min buyutihinna ku fitar da su daga daga gidajensu to su kuma matan annabi ko waye? ba gama idda za ta yi na wani ya aure ta babu inda za ta je dan yana daga cikin kususiya na annabi to shi yasa za mu ga cewa wani ya ce zai auri matar annabi wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azima to idan cewa za a auri matar annabi wannan ya zama babban al'amari ne a wajen Allah dan Allah ina kuma ga zagin matar annabi da ce mata kafira fasika fajira irbida eh eh kun gani bai taɓa yiwa sau da haka shi yasa muke musu ilzami da ayoyin ƙur'ani da waye da dalilan da ba wanda ya sai kubuci a cikin sai da in ba ƙur'ani za ka babu wani abu za ka yi sau da haka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu magana ta ƙarshe da zan yi ana nuna min cewa lokaci ya yi a ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya sani idan matsala ta taso al'imamu hassan al-basari yana faɗa cewa idan fitina ta taso daga nesa wa rafa hakullu alimi malami ba sai ta zo ta ci ta cinye ba sannan yake iya gane cewa ga fitina nan ta taso amma jama'ar gari wani lokaci sai fitina ta zo ta ci wanda za ta ci ta juya baya sannan suke gane mai ga fitina nan ta zo wannan shi ne abu na farko sanda haka zo aka fara maganan yanke ne to ɗin nan mun ba da shawarwari maka ce na farko akwai buƙatar gwamnoni guda shida kaduna zamfara sakkwata katsina kebbi da naija su haɗu su yi aiki kafaɗa da kafaɗa sannan idan sun yi aikin nan kafaɗa da kafaɗa kar kuma aikin ɗauke network ɗin ya ɗauki tsawon lokaci domin yana da alaƙa da rayuwar mutanen da ta yadda in aka bashi ya ɗauki tsawon lokaci to zai haifar da aikin ta'addancin da shi kuma ba yanzu za a ga implication din zama sai nan gama da labarin tambaye ku ba muna nan zaune ba aka kawo maganan yi ma kowane layi rijista aka kukkulle layuka da sunan za a gyara mai daga lokacin da aka ɗauki wannan tsarin kowa ya je ma layinsa rijista ba muna cewa ba daidai ba ne daidai ne domin duk ƙasar da take da tsari ta san abin da take yi ba ta barin kawai ka zo ka sai layi kai amfani da shi yadda kaga ga dama muna goyon bayan wannan amma dan Allah zuwa a je a yi rijistar layi daga lokacin zuwa yanzu dan Allah me ya rage na matsalar tsaro me ya rage wanda suka je suka yi kinnafin ɗin 'yan matan a jangebe da aka zo karɓo 'yan matan kinnafin ne suke masu kinnafin ɗin ne suke rubuta lambar wayansu su ba yarinya wacce aka zo karɓa a hannun sai ga nan ban wayan mu nan in kina so na za ki aure ni ki bugo mu haka aka yi ba warai haka aka yi kinnafas ya ba da lamban wayansa yana daji yarinya na cikin gari ya ce gashi nan yau in kin ji daga baya kin canja ra'ayi kina so na za ki aure ni ki bugo mu haka aka yi so wannan shine abu na farko abu na biyu da yawa yawan wa'annan mutanen wanda suke shugabantar mutane yanzu in dai kana karantar da addini da gaske kuma alaƙar ka da su shine ka faɗa musu gaskiya da abin da yake na daidai wanda zai taimaki addini ya taimaki al'umma to ba ma sa yarda su kowace irin alaƙa da kai dan ba su ake a daidai ba a yi gyara wannan shine abu na gaba to kuma ina rantsewa da Allah ka je ka sa ka ajiye kwanan wata yau da komai da komai na rantse da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba wallahi in dai za a waye gari hanyar da mutane za su je su nemi abinci kullum ƙara wahala take yi duk wanda ya faɗa maka cewa ya shirya magance tsaro ƙarya yake ƙarya yake saboda haka mu muna fatan Allah ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta ji duk wanda ya san ni ya san ina zaune a cikin tudun wada ne unguwar da yake gabanta da bayanta talakawa daga lokacin da aka ɗauki wannan matakin na maganar mashin ɗin idan da mutum biyar ne ke zuwa man gida da safe kafin a zahar da sunan bukata to yanzu yanin ku biyu mutum goma sha biyar ku muna tare da ku shekaran jiya mahaifiyata tana so za ta ganni tun karfe sha biyu zuwa a zahar na yi mata alƙawari na ci ganan zuwa wallahi ban iya barin gida ba sai karfe hudu na yamma bayan la'asar a bayan la'asar din ma sai da na hada da bakin gilashi da mazurai sannan na iya tsallake naban mutane eh? haka fa ake ciki ba to yanzu mu dawo zamfaran nan da aka fara daukan matakin nan na network din nan zan zo zan yi program akan wannan abun kuma zan bude layin waya kamar yadda na saba wanda suke bibiyan shafin mu idan na bude layin waya zan bada dama mutane su bugu a bugo daga can a ci wanda su aka fara samu wannan ku to a ji shin da aka ɗauki wannan matakin matakin ya rage matsalar ne ko ya ƙara ta a najeriya duk sanda abu ya fara yanzu ba mana ta kiraye kiraye ba yanzu cewa kada garin neman gira in ji bahaushe a rasa ido garin neman ƙiba a samo mai da sunan magance tsaro a zo a ƙara dagula abubuwa da harkar mai to yanzu sanda kake wannan kiraye kirayen ba za su ji ba ba za su saurare ka ba so da suna ganin kai ustaz ne littafi kake budawa ka karanta qur'ani bai kamata a ce ka san komai na harkar tsaro ba bai ma kamata kai magana kan harkar tsaro ba bai ma haka suke kallo so yanzu sai mu dawo mu duba mu gani kamar yadda na faɗa ɗazu na ce yanzu akwai ɓangarori kamar haka da wannan matsalar ta taɓa su akwai wanda yake sana'a su shine sai da mashin kuma yanzu an ce dokan nan wata uku ne za a gwada haka ne yanzu duk wanda yake sana'a sai da mashin eh sai dai nemo me wata sana'a to sannan wata sana'a tana yi wa yanzu ɗaya nan na biyu akwai wanda yake aikinsu shine siyar da kayan mashin ɗin kaga automatic da mai sai da mashin ɗin da mai sai da kayan mashin ɗin yanzu an karya su na uku masu sana'ar gyara mashin yanzu duk wanda yake sana'arsa shine in gari ya waye yana da garejin mashin bakanike ne ya buɗe a kawo mashin ya gyara automatic an yi ne an karya su na hudu akwai ɓangarorin mutanen da idan gari ya waye ba 'yan ataɓa bane su wani harkarsa tana da alaƙa kai wannan abin na rantsi da Allah hatta ma'aikatan gwamnati na kowane bangare. ƙananan ya taɓa duk ma'aikacin da bai kai ƙarfin da zai samu mota ba abin ya taɓa shi haka ne ko ba haka ba ne yabin ya taba 'yan sanda masu ƙananan ƙarfi ya taɓa soja masu ƙananan ƙarfi ya taɓa waye ya taɓa waye ya taɓa waye su wanda harkarsa idan gari ya waye mashin ɗin zai ɗauka shi ba ɗan taɓa ba ne zai je can ya ƙulla kaza zai je can ya karɓo kaza haka zai tashi harkokinsa yanzu babu ba zai yiwu ba sannan abu na biyar magana keke na ɗin nan an ce daga karfe bakwai na safe zuwa karfe nawa shida na safe shida na yamma muna karatu a ƙarshen wata sau ɗaya sai da muka tashi karatun in mun fara karfe tara na safe sai tana lalle muke tashi wannan karan sai aka ce to in a tashi karfe biyar har muna cewa a ranar a kai karfe shida ko sai aka yi ittifaqi ce a a yi haƙuri abin da ya samu karfe biyar a tashi da aka tashi karfe biyar din na fahimci cewa ba dan da muka tashi karatu a ranar karfe biyar ba wanda suke yan gari ne da sai an samu matsala wajen kuma mutane gida ku duba yanzu ku gani yadda da an ce karfe biyar ta yi duk inda mutum yake wanda bai da abin hawa in mota ce hankalinsa a tashe yanzu akwai wanda suna so su zo karatun nan eh, ba dama ba za su iya zuwa ba Don mashin suke amfani da shi su zo gurin karatu idan an tashi gurin karatu in ma ba su da mashin mutum zai tsallaka kawai ya hau keke na ya koma mai to bai da mashin ɗin da zai hau ya taho idan an gama yanzu ba keke na ɗin da zai hau ko yana da kuɗi haka fa ake yi ba wai da sunan harkar tsaro saboda haka wallahi na faɗa na ce abu guda hudu za a yi mutum ɗan adam da kake ganin sa. idan ba sannan su kuma ba gudunmawa suke bayar ba a karantar da addini a alakanta mutane da Allah su zama mutanen kirki don ƙasar ta gyaru na faɗa na ce abu guda hudu za a yi abu na farko kuma wallahi su ji da kyau ko su karɓi maganar mu ko kar su karɓa haka maganar take yanzu abin baƙin ciki na yi magana satin da ya wuce na ce wannan turji ɗin nan da ake ta magana joint na jami'an tsaro giya suka sha cata suke yi mai suke wallahu alam yanzu na ga wani dan uwa a sakkwata malam murtala a sada yayi magana an ji an kashe jami'an tsaron nan mutum wajen ashirin da wani abu a cikin su sannan kun zo kuna wa mutane ƙarya kun ce ba a kashe kowa ba saboda ba 'ya'yanku ake kashewa ba eh in an samu nasarori kun fito kun faɗa an samu nasarori mun sanar da mutane ran da aka samu matsala ku faɗa an samu matsala mana annabin ma da Allah ya aiko ce masa yi wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi kwanakin duniya jijjiwa ta mutane alharbu sujalu haka annabi ya faɗa yaƙi guga ne yawman laka wa yawman alayka yau kai nasara gobe ai nasara akan ka amma sai ku zo ku wa mutane ƙarya ku nuna ku kullun ku kuke nasara ba yadda za a yi nasara akan ku kuma bayan akwai abinda babu yadda za a yi wannan abin ya ɓoyi sai ga shi wa'annan jami'an tsaron ya ji ya kashe mutum wajen ashirin da wani abu mota da ya samu bulletproof eh, ya ɗauke motar ya ɗibi wasu jami'an tsaron yakin nafin ɗinsu ya taɓa da su sai da ya haɗu da jami'an tsaro na Nijar aka yi ba ta kashi sannan ya iya karɓar su a hannun sojojin a hannun suka iya karɓar su sojojin Najeriya a hannun 'yan ta'adda a wannan ƙasar ta fa abin yake faruwa ma sannan ku zo kullum aka waye gari aka tashi yanzu magi ƙwaya ɗaya naira goma ne da kuma mai sa? Hmm? ɗari biyar ne da guda biyu naira biyar guda hudu naira goma kenan to a kaga abin guda hudu ka siya naira goma yanzu ya koma kwaya ɗaya naira goma sannan kai hanyar da kake bi ka je ka samu kuɗin ba fa ƙaruwa sai ba eh? sannan kuma a ce wai ana so a magance tsaro ta ina so da in wani bai faɗa ba a faɗi sannan gashi kuma da abin da ya shafa harkar addini ne sai a hankali so da haka maganar da malam bello ya bayyane ba wanda Allah ke jin tsoronsa ku fito gaba gadi ku ce babu ruwanku da harkar addini shi kuma Allah ya saka hannu cikin harkar ku ai ba wanda Allah ke jin tsoronsa sannan kuma na faɗa na ƙara faɗa malaman da suka ce a zaɓi mutanen nan su tsoron Allah su fito su yi magana billahi allazi la ilaha illa huwa ana cikin matsalar da in dai ba a ɗauki mataki ba yanzu ka jira ka gani kwanan nan in ba ta abu za ka kwacen waya ya karu garin kwacen waya ta irin wannan hanyoyin mutum nawa ake kashewa kwanan nan in ba sa'a ba za ka ga haurawa gidajen mutane da daddaren ya karu kwanan nan in ba sa'a ba da daddare za ka ga fasa shagunan mutane ya yi mai Abin da kawai aka iya shi shine kakaba doka amma tsarin da za a bi wayannan aikin na ɓanna a hana su ba iya ba Sau da haka kuna ganin kowa bai san abin da yake ba kuka san abin da kuke yi kowa bai san ya kamata ba sani kowa bai san daidai ba kuka sani da haka ba ma wanda ya isa a tuntube shi da sunan ko yana da wata gudunmawa da shawara da za a implementing ɗinta a gwada a gani yanzu Dr. Yahuza ai masanin harkar tsaro ne Jesu, da muke program da shi halka nawa muka yi da shi halka bakwai efeson daidai har wajen guda bakwai kan matsalar tsaro me ya faɗa inda gaske ake so a gyara matsalar tsaron nan ya faɗa ya ce duk wani gwamna da ke jiharsa ake da 'yan ta'addan nan babu gwamnan da bai san shugabanninsa ba haka ya faɗa kuma ya ce ba hanyar ya san hanyar da ake shigo da makamai ya san masu shigo da makaman kuma ya san wanda ake rabawa makaman idan da gaske ake ana so a magance tsaron nan mutumin da ya faɗa haka ya ce muku ya san kuma kun sani ya ce ya sani kun sani shugabannin masu yin abin nan ya ce ya san hanyar da ake shigo da makaman nan ya san masu shigo da makaman nan ya san waɗanda ake rabawa makaman nan me ya kamata ku yi ku kira shi ya ba ku bayanin ya aka yi san wannan amma har yanzu da yahuza yana nan yana yawo amma kira shi a amfana da hikima da basira da hibar da Allah ya yi masa don ka gane ba gyaran ake so ma ba a mayi ne yi ma sannan waɗanda suka san abin na rantse da Allah Allah shi ya bar wa kansa sani amma wanda suka bibi program ɗin idan da gaske ake irin su da Yahuza gitsu suna da gudunmawa da za su bayar wajen magance matsalar tsaron nan saboda yadda ya san dazuzzukan da ke arewacin Najeriya ban tsammanin akwai wani jami'in tsaro a Najeriya da ya san wannan saboda ba wai jihohi sha tara ba ko to talatin da wani abu a'a yanzu a ce maka jihohin nan goma sha tara na arewacin Najeriya ba wai lokal gamman ɗinsa ba ma adadin duk wata riga da ke arewacin Najeriya babu rigar da bai sani ba ya taka ya je ta da ƙabar duk rigar da ka sani a arewacin najeriya babu rigar da bai santa ba ya ji ya taka da kafin shi duk dajin da ka sani da dajin da ya linkin da kaza ya haɗu da kaza ya fita ta kaza babu dajin da bai sani ba amma a kira irin waɗannan mutanen a amfana da hibarsu da baiwar da Allah ya musu in ana so a magance tsaron nan ko shawararsu ba a nema wani lokacin kaga an nemi shawararsu sai dai an kama wani ana so a karɓo shi sai a kira su a nemi tuyaya za a yanzu wata gudunmawa za ta bayar wanda aka kama a karɓo shi in babban mutum ne ya fa abin da ake kenan sannan a zo a yi ta wahalar da mutane da sunan maganar tsaro ai ba daidai ba ne ai so da haka mu muna faɗa abu na farko shine hanyar da mutane za su je su nemo abinci idan gari ya waye ya zamanto tana da sauƙi wannan ɗaya ne daga cikin hanyar magance ta'addanci ga ƙasa amma wallahi a lokacin da mutane ba karantar da su addini aka yi ba suka gyara su da Allah mutum ya dangana da ci da sha da babu duka daga Allah ne ya yadda da jarraba to ba kowa zai iya maka haƙuri da wannan yanayin ba wannan kuma shi ne abin da wasu ke ribata kuma ɗin a yanzu a daidai lokacin da aka shiga matsatsi wanda yake da abin yin da ba za ka iya kiran shi ka ba shi kuɗi ka sa shi aikin ɓanna ba yayin da aka shiga matsatsi ba shi da abin da zai kuɗin da bai taka kara ya karya ba in ka ba shi sai ka tura shi aikin ɓanna da shi abu na biyu shine dole yanzu najeriya idan ana buƙatar gyaranta sai an dawo an sake sabon lale daga sun shugabannin da wanda ake shugabanta ya zamanto kishin ƙasar da al'umma ƙasar ne a gabansu na faɗa na ce kwanan nan da muka je nijar akwai takardar da aka turo mana kafin mu shiga aka ce idan mun je mu nuna wa duwan ɗinsu za su ban mu mu wuce da takardar da muka je bakin boda kwastam ɗinsu suka karɓi takardar suka duba suka ce su in ba wanda ya sa su aiki ba gwamnati kenan ita ce kaɗai za ta ba su doka da oda cewa idan an zo da nau'in irin takarda a bari su shigo da ita amma Allah ya so ba su san wannan takarda ba sai dai mu koma mu je sai an ci ko ƙa'ida sannan za su bari a wuce kuma ban ji haushi ba saboda ya nuna cewa sun san abin da suke yi so kaga sai an sa wa mutane mai kishin al'ummar da kuma kishin ƙasa to yanzu da shugabannin da mu kowa kishin kansa yake ba kishin al'ummar da ƙasar ba idan mutane na kishin ƙasa suna kishin al'ummar ƙasar wannan ne dalilin da zai sa ba za ka fifita Abinda da za ka samu ba, saboda abin za ka yi mai sama da ƙasarka da kuma mai da al'ummarka amma idan kishin kanka kake yi ba kishin ƙasar da al'ummar ba to ba ka damu da mai zai faru a ƙasar ba da al'ummar. in dai kai ka buƙata za ka biya kuma wannan shine abin da ke faruwa ka ga mutum ɗaya ya wawuri kayan da mutum miliyan goma za su rayu ya yi kwanciyar magirbi a kansu saboda kishin kansa yake ba kishin wa ba ba kishin ƙasar da al'umma ba wannan shi ne abu na biyu sana abu na uku dole sai an dawo da doka da oda doka da oda ba ƙasar duniyar da za ta zauna lafiya babu doka ba mai ƙasar da kuka yi sakaci kuka batta wani ɗan iska ya zo ya samu jami'in tsaro ya kashe yanzu ku duba irin kisan da aka yi tun daga fitinar boko haram da aka fara zuwa yanzu Wannan suka kashe mutane adadin da babu iyaka gobe sai ka gansu ana amnesty wai can da aka kashe da iyalansu da komai an yafe musu sun kashe wa sun kashe banza babu abin da zai faru yanzu ku duba fitinar insa nan da ta faru ku duba ai kun gani a social media jami'an tsaro nawa ne aka ci su? aka kashe ko yanzu ko jiya na gani a anambara ofishin gss sun je sun kona kun bar ƙasa mutane sun zama yan iska babu doka babu koda kuma ku ce kuna so ku kawo tsaro ta ina yanzu ai na faɗa na ce da ka haura ni jan babu jami'in tsaro na soja ko ɗan sanda da zai tsaya maka a titi igiya kawai za su ja su koma inuwa su zaman su kama wuce ai na faɗa ma wani na ce in suka ga dama takarda da ya kamata ka yi kaƙi, sai su bakka sai ka kusan kai inda za ka je sai ce wallahi sai ka dawo bakin boda ka yi takarda sai ka je ga inda zaka je kana kallo ka kusa karasa saura kaɗan a ce wallahi ba duka ba zagi amma dai wannan takardar da kake sai ka baro ka dawo dan sanda kawai zai ja layi igiya ya koma inuwa ya zauna ya samu kujerarsa ya zama shi in ka zo kai zaka yi fakin din mota ka sauka ka je ka kai mai takardu ya dudduba in ya ga bai da motar bai taso ya lallaka in ya gamsu ya ce ka wuce shi kenan amma ku duba ku gani a sa da drum da gora da komai amma sai an yi tara-tara tukunan sannan mutum zai tsaya eh kun riga kun an bar ƙasa san zuciya ya kashe ta ba doka ba oda eh, wanda ya kamata su samar da tsaron ba su da kwarjini ba su da kima sannan a ce kuma ƙasa ta zauna lafiya sannan abu na hudu wanda shine na ƙarshe wallahi dole ne sai an samar da yanayi na mutane zamanto suna da aminci a gidajensu in suna kwance sannan suna da aminci a hanyar da za su bi da rana ko da daddare sannan magana ta ƙarshe wanda ita ce ta biyar da ta shida an yi amfani da rigar addini an zaɓe su kuma ba wanda ya isa ya masa wannan shekara ta dubu biyu da sha biyar, kowa ya sani mutanen nan an yi amfani da guraren wa'azi an yi amfani da mambarori an musu ne an musu kamfen da shi suka ci zaɓe sannan bayan sun ci zaɓe wasu ba wai indirect ba direct suka fito suka ce babu ruwansu da harkar addini kuma wa dalilu ala zalika babu abin da suke wa addini to ba kuma wanda Allah ke dun tsoron kai ka ce babu ruwanka da harkar Allah shi kuma yaje saka hannu a taka bai wa da aka, sai ku yi hankali yanzu duk wani wanda ya je ya ɗauko siyasar wani ya je ya sa mata rigar addini ku tambaye shi wanan da za a yi shi dan addini me ya addinin kafin wannan lokacin shi zai sa ku gane ma'aunin zai iya ma'addini wani abu bayan yanzu amma wallahi duk wanda kuka same shi bai ma'addini kowace tsiya ba sana ka sake ɗauko muku shi aka tallata muku da sunan addini na rantse da Allah ko ya kai babu abin da zai wa addini wannan shine saboda haka mu mun faɗa in sun ji Allah kuma ya sa su ji in ba su ji ba ko a lahira Allah ba zai tambaye mu ba wa ma alar rasuli illa al balagul mubin shi wa'azi dama ana yin sa ne uzran aw nuzra wanda aka fadawa ya ji ya dauka shikenan mu mun riga mun gama abin da ke gaban mu Allah ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana alaikum salam na'am eh na gane makarantu ko eh gaskiya ne na gane